eh jin ka wallahi wato kudin na shigowa eh ka san biran siya a a da soyayya <laughs> tun fasa ina ka same ni kawai to ina jin ki sai yawa wadi Oh. <laughs> samun asiri ta mallake zuciya na kuma ke ma so take ta mallake dukkan mu dinga ci uwa wallahi ni ma nan nayi dropping din mom ne a Air Force <laughs> za su tafi Dubai kai ma motan nan naka yayi kyau kawai da nayi haka kun ga ya koma kuɗi what what idan ko kawo dubu ɗari ni kuma zan maku miliyan biyar what miliyan biyar ya tabbata kirito din nan ana yin shi a'a malo kakka damu me a ciki to yayi mi kama eh kakka damu ba wai wani matsala bane guda na gobe shi ga zai tashe ka tun da swahi ko in walla Ano kawai ina kuɗi na kudin ka eh to duka kuɗin na kan yau fike kai kalle ni da kyau tsohon dan iska ne ni Allah akan kuɗin nan ba abin da ba zan iya ba ai ce ta duniya kai what kai ah allí! <laughs>